wa ala wa sahbihi wa man ittaba bi hadihi wa istamsaka bi sunnati ila yawm al-din wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Suri da da An sharɗanta ga sallah tsarkin hadasi da tsarkin kabasin. wa in rafa qablaha to idan mutum yayi haɓo kafin sallah din fa wa dama kuma sai haban ya dawama yayi kafin sallah sai haban ya dawama akhara li akhir tiyari sai ya cinkirta zuwa ƙarshen lokacin buktari kun gane ko yayi haɓo kafin sallah kuma haban ya dawama yana ta zuba yana ta zuba akhara li akhir al hmm. sai ya jinkirta zuwa ga lokacin buktari wa sallah wato ƙarshen buktari kenan ko sai ya salla, sai ya bari kamar ƙarshen muktari idan ƙarshen muktarin ya yi kawai ya ga haɓar da tsaya ba kawai ya yi salla da jinin haka aufiha aufiha ko ya yi a cikinta wayan ida wayan idan ko da idi ne misali ko da idi ne misali yake haɓo to ya bi wannan ka'ida ɗin au janaza ko sallan jana'iza shi ma ya haɓo ya zo masa hmm. shi ma ya bi wannan ka'ida ɗin in dai zai yiwu kasan sallan jana'iza galiban ba a jiran mutum ko in zai yi a jira shi in ba za a jira shi ba to ya toshe hancin shi ya sallah haka wa zanna dawamu ha dawamu lahu atamma wato sai yayi zaton dawaman shi gare shi to ya cika ta in yayi zaton dawaman shi gare shi yana ganin cewa ga sallar jana'iza amma kuma haban zai dawama kawai ya cika sallar haka ai maneji in lam yuladdiq farsa fasji yawa idan ba zai ba zai ainihin bata ba zai cakuɗe shimfiɗa masallaci ba Ɗan jinin ba zai yawa hanya ya cakuɗe shimfiɗa masallaci ba to kawai yin sallah da haban yana ɗan daga. wa auma li ta ta'zi amma ya ringa ishara ya ringa ima'i in yana jin tsoron zai cutu in ya ga yana yawan zuba to ya ringa ɗan dan ima'i kare ce zai sujada cikakke rukuku cikakke misali ya ringa ɗan ima'i saboda jinin ya karanta zuba aw salatu fi sauri. ko in yana jin tsoron gurɓatar tufafinsa na jasadi banda jikinsa wa illan lam yazunna idan jikinsa ne ba matsala kawai yin sallah daidai inda dai kawai hakan zai zuba a cikin shi ne kawai zai wanke idan da sallah ba komai wa illan. lam yazunna in baya zaton haka baya zaton zai gurɓata masallaci wa rashaha fatalahu sai yana tiga to ya toshe shi a gane ko in baya tsammanin zai bata masallaci ko abin na tiga kawai ya sa hannu ya toshe bi anamiru yusra da ainihin yatsunsa na hagu ya sa ya tsotsa ya toshe wannan jinin Ba in za da an dirhamin fada idan ya karu kan dirhami ya yanke sallah ka Allah daga hu kamar in ya bata masallaci ya yanke sallah ya ga abin da zuba au kashiya talawusan masjid ko kuma ya ji tsoron gurbatan masallaci gaba daya wa illa falahu alqatr eh in ba ba haka ba kawai ya samu ya yanke sallah kawai ya yanke an gane ku? aha wani diba bildina nan da in haɓar yana da yawa yawan shi zuban shi ya ya fi jira mai girma a cikin kamafin da kuwa a masallacin da ya ɗaga da sauransu to kawai da yanke a fahimtar wannan malamin jini yana yana lalata jini na jasa ne yawa jini na jasa ne cikin da jasa ne ya zuba a masallaci kuma girman shi ya kai jirhan kasan sun ce yiwu yufa an yasirin dan mutlakan eh to jini kaɗan hijirin da ya ƙara akan dirhami a malikiya ya zama a ayyar rangume a kai shi ba ha wannan shi ne yadda malaman fiki sun ta kokarin ita matsala guda ɗaya na ta a shekarun na eh. wannan da wannan misali suna da ƙoƙarin takarar don a riƙe eh. na'am muqama بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فلما استحسن ركنتاي فلما استحلس a lokacin da shi malam ya zauna a cikin ɗaki na wukuna ya zauna a cikin ɗaki na wa ahadar azal wukuna sheka tsuntsu ya kamanta ɗakin shi da shekan tsuntsu an gane lokacin da ya zauna a gane ga baiti al-mushabbahu bi wukuna ya zama isti'ara tasrihiyya A gane lokacin da ya zauna a cikin ɗaki na wanda ɗakin yayi kama da shaytan tsuntsu wa a ahdartuhu ujalatan muknati sai na halatto mai da ujala ujala shi ne kamar tsoron zai kira snack ujala kamar snack wato idan ba a gama girki ba to abin da ake kaddama mutum ya dan fara shi kafin a kawo girkin ne ujala an gane shi ma littafi da za a wallafa shi aka dan wallafa dan dan karamin littafi haka kafin ayi babban ana kiran wannan karamin ujala kuma inda sai na dan bazali kaman in ana na ana yin to sai a ci bara dan kawo ma ko me za a ci ko a ɗauka yau faro farau misali kamar sakkwatawa farawa za a kawo mutum faro faro ko a kawo mai fura misali an dama ya fara sha kafin abinci ya wuce ya zama ujala dan ya dan toshe wani abu na yunwa kafin lokacin kuna ne sai na halatto mai da wato suna bi mm. a suna ne da hausa mala abbazi <laughs> na halatto mai da abincin sharan fage a gari to alali ya hari ko kujalata bukunaci na halatto mai da wannan wato abincin sharan fage gwargwadon iko na shine bukunaci na iko na alali zai shi malam ya ce mu ya harifu a ma'anar rani? tare da mu akwai na uku fa qultu laisa illa al'adu Na ce babu kowa tare da mu sai tsohuwa kawai daga ni sai kai sai tsohuwa na'am ana ma dunaha sirrun Ya ce babu wani sirri abun boyewa kuma bayan ka hmm. in dai wannan tsohuwar ce babu wani sirri da za a boye kawai a tattauna kawai sun mafata karima ta yi sannan sai ya buɗe idanuwansa guda biyu wa ra'a ra'a ya dan wurgita idanuwan ya nuna min lafiya lau an gani ya warkita ainihin wayannan tagwayen idanuwa guda biyu tau ma a kai shi tagwayen idanuwa don ya nuna min cewa wato abin da ya aikata din nan 419 ne an gane idan shi lami lafiya ba matsala ga idan shi kisa sai ya buɗe ya cire wannan abin da ya rufe idan da shi sai dan wulkita idan don ya nuna ba matsala insha Allah Faiza, iza siraja sai a ashe fitillin nan na fuskansa suna kunnuwa ka ma alfarkadan kai ka ce su taurari ne ka ce su taurarin farkadan ne masu tsananin haske wato idan shi gano ba abin da ya samu idan a malam nan fafta sai na yi farin ciki sai na yi farin ciki da lafiyar idanuwan malam wa ajibtu min gara'ib sai na yi mamaki daga bakuncin ainihin tarihinsa ne mamakin bakuncin tarihin yadda malam ya canza haka nan har ya zama to dan kowa nayi ga shi ko malami ne na mai karantar da addini ko abin da ya kama da wannan rawa walam yulqini qiraru wato natsuwa bai tabbata a gare ni ba natsuwa bai tabbata gare ni ba a lokacin nan na kasa natsuwa na san malam lafiya shi lau na san malam ga yanda kuma ga malam yanzu kuma dabi'an da ya nuna ya zo ya toshe ido ya zama kamar makawo ya zama kamar yana cikin rashin lafiya har ya samu taimako wajen jama'a kuma yanzu gashi malam ya zo ya bude min ido to ne haka sai ka sanin kuwa wala ani istibari kuma hakuri na ya ki mun biyayya hakuri na ya ki mun biyayya hatta sa'altuhu ma da ak har na kan malam nace ma da aka ila ta'ami ila ta'ami ki akar maka Allah menene yake gaice ka zuwa ga da'awan makanta at-ta'ami wato at-takalluf din nan tafa'ul wato me ya kira ka zuwa ga kallafa makanka makanta ma sayrika fil ma'ali tare da tafiyanka cikin ma'alijin wato sahara tare da tafiyanka cikin sahara kana tafiya cikin sahara kuma kai da awon makanta wa zawbikal mawami da kuma yadda kake ta yanke sasanni kana ta yanke sasannin duniya kuma a haka wa idaluka fil marani kuma kana ta shiga cikin hanyoyi kana ta shiga cikin hanyoyi hanyoyi manema kala kala fata zuwa kala da lukuna sai malam yayi da'awan bayyanar da gurye-gurye murya ya yi da'awan bayyanar da gurye-gurye wato irin murya shi baya fita ya irin bakin na da iya magana ba kuma hmm. sai kawo magana kamar irin wawan na wanda bai iya magana ba wata shagala bin luhuna sai ya shagaltu da cin wannan suna din hatta iza kada wa tsaro eh har sai kamar turawa za su baka ah, lipton ko za su dan ba mutum lipton haka ko menene ma ba dan ba mutum minerals hmm. to shine luhuna din shine kuma wancan ujala sai shagaltu da wannan luhuna din wannan snack ɗin, hatta ka qada wadara har sai da ya gama biyan bukatar da gaba daya A ƙara ilayya nazaro sai ya makantar mu da idanuwa sai ya kulla idanuwa kamar ya makanci an gane ya makantar da idanuwa kamar ya dawo makawo kamar eh, wa an shada sai rera wa ina ma ai kai ku mm. ko kwa kai sai karshen shi kai nan ko aha mu tsaya nan hmm. a lokacin da istahlasa lokacin da ya zauna cikin ɗaki na wa a hazar tuhu sai na halatto mai da snack na iko na wanda nake iya bayarwa alani ya harisu sai ce min ya kai haris amma ana salisu shin tare da mu akwai na uku fa kuntu laysa illa sai babu kowa tare da mu sai tsohuwa kala ma duna ha mahdud babu wani sirrin mahdud babu wani sirri abun boyewa kuma bayan sa ma fataha karimatai lokacin da malam ya bude idanuwansa guda biyu na wara ara abarin um, ya dan wurkita ya dan wurkita wayannan tagwayen nan guda biyu eh fa iza sirada wajhi sai ga ainihin fitilin nan na fuskarsa ya idani suna kunnuwa ka annahu ma farqada kai ka ce su taurarin farqada ne wasu taurari ne masu tsananin haske fastahassu bi salamati basari sai nayi farin ciki da kubutan idanuwansa na wa ajibtu min gara'il sirat sai na yi mamaki daga bakuncin nan na labarin zai ya malam ya koma haka kuma walam yulikini kirarun walam kirarun na tsuwa bai tabbata a gare ni ba tsuwa bai hadu da ni ba wala tsawa a ni zibarun kuma hakuri bai yi biyayya gare ni ba an su ma da ak har sai da na tambaye shi wai menene ya gayyace ka ila ta'ani zuwa ga da'awan makanta zuwa ga kallafa kanka makanta ma'asirika fi ma'ani ma'a tare da tafiyanka cikin daji cikin sahara wa zawbikal mawani da kuma yankewanka ga kasanni na'am wa izalika fil mara. da kuma shiganka ga hanyoyi na'am fa tazahara bil lukna sai ya bayyana da sai yayi da awan bayyana da gurya gurya murya shi mutum ne mai fasihi amma sai kawan bai iya magana ba kuma kamar ka jiyayye ne shi wajen magana wa tashagala bil lukna sai ya shagaltu da cin snacks hatta idza qada wa taraf har sai da ya gama biyan bukatunsa wannan matsa za zai min ha wataran asara ilayya nazaru sai ya makantar mu da idanuwansa wa'an shada inda gurɓata bai gurɓata masallaci ba talabbaka والنهي عن تلقح بالفيل والنهي عن تلقح بالفيل العرض هنا النوم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن والثلاثون حديث نسلاتين دتقص عن أبي هريرة رضي الله عنه عن كربو لك أبي هريرة الله يتعالى مزي يدام يشي منذ صلى الله عليه وسلم يشي إن الله تعالى قال للي الله تعالى يشي من آدى لي وليا شو وند يجا بعد مسوينا قد آذنته بالحرب حقيقة ناس ندشي يشير يجي دني وعليه مسوين الله القرآن يا بام أنت هو ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ku la lalle waliyan Allah babu tsoro a gare su ko babu bakin ciki a gare su ba sa tsoro ba sa tsoro a duniya ba sa bakin ciki a lahira su wane ne wayannan allazina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka kasance suna kiyaye dokokin Allah ashe mutumin da yake da wayannan siffofi siffa na imani da kuma shi shine wali an gane kenan walitaka ba nabi ne. yadda za a ce ai ga wani shugaban waliyai ne shi a ah, wane ne ba shi wannan mukami na shugaban waliyai an gane ya sha rawani ya sha gilashi ga gemu an ɗauke shi hoto ana ta ana ta nuna shi kamar yadda kasan ana kamfe ɗin siyasa da shi wannan shi ne wali a waliyi siffa ne na aiki duk mutumin da yake wannan aikin ya zama waliyi kuma waliyi al'amari ne na gaibi babu wanda zaka iya sakanta cewa kace wallahi waliyi ne shi an gane ya saba ma ina ahlus sunna ce wai wani shi wani waliyi ne ma tabbas sannan kuma tabbas shine ma khatamul awliya kenan kai tsaye an mai albushi da aljanna kenan eh duk wanda kace shine shugaban waliyai kenan kai tsaye ka mai albushi da aljanna kaga wannan an shiga cikin gonan Allah subhanahu wata'ala shin Allah subhanahu wata'ala shi ya bashi wannan walitaka har ya gaya wa mutane a cikin Qur'ani ya kama sunan shi kamar yadda kama sunan sahabbai radiyallahu anhu wa radu an to shi wa ya kama sunan shi a cikin hadisi mun san Abubakar mun san Umar mun san waye mun san Usman mun san Talha mun san Usman a mun san Ali bin Abi Talib da nan, sai an musa shi da aljanna su ashara din nan to shi ina za mu ga sunan shi a wannan waje kaga babu kun gano wannan aiki. saboda haka duk wanda ya gaba da masoyin Allah in dai mutum waliyi ne ya cika sifa na walitaka sai kai adawa da shi to Allah ya ce hakika na sanar da shi ya shirin yaki da ni kenan fada da mutumin kirki fada ne da Allah an gane mm. in har kana fada da mutumin da ya rike kitabu wa sunna akan fahimtar salafus salih to kana fada ne da Allah subhanahu wataala duk ahlus sunna gaba ɗayan ya rike sunna waliyin Allah ne na fata gane mm. ba za mu ce ga wanda kamar wali guda ɗaya duk wani mai da'awar sunna kuma a cikin masu da'awar sunna akwai akwai waliyi khas akwai waliyi am ko waliyi am duk wani mumini wanda zahirin shi musulmi ne shi dai gurgurdu yana kiyaye dokokin Allah ko da yana saban Allah da sauransu waliyi ne shi tana bangaren akwai kuma waliyi wanda yake khas su ne na musamman masu kiyaye dokokin Allah sosai misali an gane ko in dai kai gaba da masoyin Allah Allah ya ce kai shirin yaki da shi to idan mutum musulmi ne ahlus sunna amma mai saban Allah kaga anan zaka so shi saboda musuluncin sa zaka ki shi saboda me saban Allah shi ina son wani saboda musulmi ne dan uwana amma ina kin shi yana shan giya yana zina yana kaza to gaskiya kana bangaren muke kin shi kaga soyayya ta wani bangare kiyayya ta wani me bangare idan ko mai kiyaye dokokin Allah ne sosai za ka so shi kusan ta kowane bangare misali an gano wannan ko da haka idan mutum ya yi gaba da waliyu na sanar da shi ya shirin yaƙi da ni na'am wa ma ilayya abdi bi shay'in habbu ilayya mimma wa alayhi wato bawa na bai taɓa kusanta na da wani abu ba wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta mishi hmm. mutum ya tsaya ya kiyaye farilla sallah na farilla azumi na farilla hajji na farilla zakka na farilla komai na farilla mutum ya tsare an gane ko babu inda mutum zai kusanci Allah kamar wannan ولا ya عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه باوا نا ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na so shi ba da ban so shi ba kenan bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da nafila har sai na so shi yaya da can kenan ana kin shi kenan sai yi nafila ko da yayi farilla Allah bai san shi kenan kaga me ma'anar hatta uhibbu hatta azidu fi hubbihi ko har sai na ƙara ainihin san shi fiye da yadda nake san shi da me karinan mu wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya bawa na bai taɓa kusanta na ba da wani abu wanda ya fi soyuwa a gare ni kamar abin da na fallanta mai ashe farilla yana daga cikin abin da Allah ya fi so idan ko bawa yana so ya ƙara kusanta bayan wannan ba sai ya ya kusanta da nafila kenan nafila yana ƙara kusantar da mutum da Allah fiye da yadda yake da idan ka yi sallan farilla to kuma ka hada da mai nafila idan ka yi hajji na farilla ka hada da umara idan ka yi azumin farilla ka hada da azumi na nafila in ka yi zakka na farilla ka hada da sadaka in mutum na da kyau ya hada da mai da wanka misali sai ya ƙara yin kyau shine hatta uhibbu ya ayyuhan nabi ittaqillaha wala tu'il kafirin wal munafiqin eh Allah ya ce ma annabi ji tsoron Allah kai ba ji magana yake zaka ba da dama annabi ba ya eh kamar sai ya ce ya ayyuhan nabi ittaqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah me ma'anar wannan a tsara ko ka dawoma cikin tsoron Allah to sannan sannan da nan ya ayyuhal ladina amanu aminu tasirul hasil ya kowanne kuka imani ku yi imani ku ƙara yin imanin zari an gane kamar sahabbai za a ce lawo anhu da jiran kaji ba a cewa Allah ya yarda da su cewa ake Allah ya ƙara musu yarda kuma yarda eh. su shi ne wannan bawa na bai bushe ba yana kusanta na da nafila har sai na ƙara san shi zan ƙara san shi na'am فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إذا لا قال سنشي zan zamanto jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu alladhi yabsuru bi zan zamanto ganinsa wato zan zamanto idansa wanda yake gani da shi wa yaduhu allati yabsuru biha zan zama hannun shi wacce yake damka da ita wa rijluhu allati yamshi biha zan zamanto kafar shi wacce yake tafiya da ita kaga nan gaba zan bi ya zama Allah ko to idan na ƙara san shi zan zama to jinsa wanda yake ji da shi zan zama kunnen shi wanda yake ji da shi zan zama idan shi wanda yake gani da shi in zama to hannun shi wacce yake damƙa da ita in zama kafan shi wacce yake tafiya da ita kan shi ya zama da zaran da zaran bawa ya kusanci Allah da nafila sai bawan nan ya zama to Allah shi ma in kana so ka zama to Allah ka kusance shi da nafila wannan shi ne fassara na yan badiniya ƴan badiniya da wannan hadisi suke cewa ana zama Allah amma shin ga mutumin da ya san balaga ya san abin da ya kira larabci akwai abin da ya kama da wannan a cikin nan akwai wulul ko wahalatul wujud babu ko saboda idan muka duba gari nan za mu ga har yanzu bai gushe ba yana bawa a gare tunda har bai zama to Allah ba yana bawa to har yanzu ai bawa ne shi an ce wala ya zalu abdi bawa na ba zai gushe ba yana kusanta na da na filfili har sai na ƙara san shi na ƙara san wa hatta uhibba man hatta uhibba al-abd fa idza ahabbtuhu man fa idza ahabbtu al-abda kuntu sam'ahu idan na ƙara son bawan sai zaman to sam'ahu ai sam al-abd allazi yasma'u bihi wanda yake ji da shi sannan wa basaru basaru man basaru al-abd allazi yubsiru bihi hatta al-an huwa abd an gane ko wa yadu zan zaman to yadu al-abd allati yabdishu biha wa rijilahu zan zama rijilul ab kaga an kai karshe ne yana matsayin shi na mai na bawa har yanzu sai Allah ce to dan ma ku san cewa dan ka san cewa yana da rauni dan ka san cewa har yanzu bawan ne shi sai ce me wala in sa'alani la utiyanna wallahi in ya tambaye ni zan bashi shin Allah ne yake da bukata me ya sifan Allah Allahu samad Allah as-samad ay as-sayyid al-kamil al-maqsud ilayhi fil hawa'ij Allah shugaba ne kammalalle abin da fara wajen biyan bukata kuma Allahu la ilaha illa huwal hayyu al qayyum Allah qa'imun bi nafsihi qa'imun ala ghairihi ashe ta ko ina Allah zai da bukatan komai ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah Na wannan ko kaga da wannan kenan wallahi in ya tambaye ni kaga kenan har yanzu dai ba kaskantacce ne bawa ne mabukaci ne in ya tambaye ni la'udiyan nahu zan bashi eh. zan bawa la'udiyan al'abd wala in ista'aza bi wallahi in ya nemi tsari da bi man allazi yasta'aza bi al'abd in bawa ya nemi tsari da ni lau'i ay la'u'izanna al'abd kaga har an kai karshe dai damirin nan dai bawa ne da ila yau a gani sai muka samu karina ashe kuntu sam a hudin nan ne shi sam ko? to yanzu menene hakikanin fasarin kuntu sam a hudin ana nufin Allah wani siffan Allah zai sauka a jikin bawa a samu hulul da hmm? ake nufi to akwai ruwaya ta musulun hadisin abi huraira cewa fa iza ahabbtu an ruwaito shi bai ma'ana fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabishu wa bi yamshi idan hannu so ba wannan fa bi yubsiru fa bi yasma'u wannan ba'un na isti'ana ne da taimako na ne zai rinda gani duk ganin da zai yi zan taimake shi ga abu mai kyau wa bi a fabi yusiru da taimako na zai gani wa bi yasma'u da taimako na zai ci da abin da zai ji sai abin da na yarda da shi a gani wa bi yabdishu da taimako na zai dinga damkar abu wa bi yamshi da taimako na zai dinga tafiya duk inda zai kasa sai inda na yarda da shi a gani kaga wannan ruwaya ya fasara rabu a fili cewa ba wai ya zama bawa bane wato mai zama to duk abin da yake aikatawa yana aikatawa da taimakon Allah subhanahu ta'ala رواه البخاري نعم. رواه البخاري البخاري يروي تو حديث حديث القدس عن غني الله اشتبكيهم نعم فتنة التكفير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونحن نقول مو منا تشيوا انك كالبت للي كي كاسابا wa innaka fasakta wa fajarta lalle kai kayi fasikanci kuma kayi fajirci idan kai mai kenan idan mutum yayi sata ko ko mutum yayi zina ko ya kaza zamu ce lalle kai kayi fajirci wato ka kafirta kuma misalin idan mutum ya kafirci mu ce ya kafirta in yayi ridda mu ce ya yi ridda ko walakin la naqulu walakin la naqulu innaka kafarta sai dai mu ba za mu ce ba lalle kai ka kafirta wartadatta wartadatta ba za mu ce ka yarda an dina ka da addinin ka hatta yuzhira minhu shay'un yakunu lana uzrun inda Allah wato hatta yazharu minhu shay'un har wani abu ya bayyana gare shi ya kunu lana uzurin wanda zai zama to muna da uzuri a wajen Allah azza wa jal a wajen hukunci da sai mu samu yaqini wanda zai zama to mu iya rike shi ya zama to uzuri wanda mu yanke hukunci da riddan shi wa ma'ruf fil islam to abin da zai biyo baya sai hukunci yanzu wanda yake sananne a cikin musulunci alawa huwa qawli alayhi salatu wassalam shine maganar manzo sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqatlu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi a gani shi ne ya riga ya ridda wanda ya ridda sai hukuma ta dauki nauyin kashe wannan mutumin misali an gane wani ko sabanin kiran da ake yanzu akwai yan akalaniyun na wannan zamanin afrakul mutazila akwai wanda suke kira da cewa yanzu zamanin da ake yanzu lokaci ya wuce za a yanke hukuncin ridda a ce mutum ya yi ridda an kashe shi yanzu lokaci ne wanda ya kamata kowa a bashi yanci ya yi abin da ya gara ma kuma lokaci ya wuce yanzu za a ce wai musulma dole sai musulmi za ta aura kuma yana mutane ba suna da awon yan gwagwarmaya ne su suna da awon suna kira ne a tabbatar da musulunci amma cikin manzarin da yake fitowa bakin su maganar yanke hannun barawa yanzu lokacin shi ya wuce akwai wanda ya ce ma akwai matsalolin da shi suna damun shi wanda ya kamata yanzu a ce malaman duniya sun sake nazari a gare su daga cikin abin da ke cewa sake nazari har tauhidi wani da gaske har abin da ya shafi tauhidi yake magana lalle a sake zama a sake nazari akan wasu al'amura a sake canza musu fassara ya yi kira zuwa ga tajdidi a cikin aƙida tajdidi a cikin usulul fiqi tajdidi a cikin masail fiqhiyya an gane wannan bawan Allah na Sudan da ya rasu Hassan Turabi yana daga cikin masu wannan fahimta na tajdidi sannan kafin shi akwai irin su Muhammadu Abduhu Al-Misri shi ma ya irin wannan kira din akwai wanda suka yi kira a sake duba matsala na hijabi amma ana takurawa mace yanzu ci gaban da aka samu na zamani ya wuce mace ta rinka sa hijabi ko abin da ya kama da wannan an gane wannan to manzo Allah ne ya faɗi magana man badala dina hu tulu, amma ba wai duk haka suna buƙatar a sake i'adatu nazar a sake i'adatu i'adatu nazar ga maganar wa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam kun ga sun dauko al'amari mai girman gaske wanda in ka duba sai ga ainihin magana da ya riga ya shigo ko Allah ya sauke na'am kuntu wala azalu aqul li لهؤلاء الذين sannan na kasance ba zan gushe ba ina cewa ga waɗannan waɗanda idan di duna, tafsirin kamun wanda suke kaiwa da komowa wajen tattaunawa kan kafirta shugabanni musulmai suna kaiwa da komowa wajen kafirta shugabannin su musulmai misali habu anna haula ya kufur ku kaddara cewa lalle waɗannan kafirai ne kafirci na ridda wa law kana hunaka hakimun a'ala alaihim cewa da a ce akwai wani shugaba wanda ya hau saman su shugaban da ya samu rinjaye a kansu wa kashafa minhum anna kufra kufar ridda kuma suka gano wato suka yi bincike daga gare su waqtu shifa minhum aka binciko daga gare su cewa lalle kafircin sa kafirci ne na ridda cewa shugaban nan yayi ridda Na daba ala zalika al an yudabbiq fihi min hadd wato cewa kaddara cewa lalle wayannan wanda suka kafirta kafirci na ridda kuma cewa lallai su da ya kasance akwai wani shugaba wanda ya hau saman su kuma ya gano daga gare su cewa kafircin kafircin ridda ne ai la wajaba ala zalikal hakim da ya zan wajibi ga wannan shugaba ya dabbaka a cikin su ya tsaya da haddi a cikin su tunda dai yana sama da su amma ce shugaban kasa ne gwamnoni su suka yi ridda an gane in dai garuwa musulunci ne yana iya sa a kamo wa'annan shugabannin a hukunta su kun gane ko amma kamar cikin tsarin demokuraɗiyya bai da wannan iko bai da ƙarfin da zai iya kama gwamna shugaban ƙasa bai iya cire gwamna ba shi ya zaɓe shi ba talakawa suka zaɓa a cikin tsari na demokuraɗiyya amma a cikin tsarin musulunci shugaba shugaba na gaba ɗin shi ke shi ke naɗa shugaba shi shi ne yake naɗa gwamnoni kuma shi ke cirewa an gano wannan na'am al'an ma tastafiduna antum min an-nahiya al'amaliya to wai ku a yanzu wani fa'ida kuke samu ta bangare na aiki Na ya na dagalan idan muka sallama ga jayayya cewa annan kullu haƙula ya hukam kun kufa kufra bidda cewa lalle wa'annan hukam din kafure ne kafirci na ridda wani fa'ida muke samu a cikin wannan eh idan muka sallama cewa shugabannin na sun yi ridda to yanzu me muke so a aikata gare su domin da zaran ka ce shugabanni sun yi ridda sakamakon da zai biyowa ba surutu ake so ba wannan magana naka ya zama to kamar ka zartar da hukunci ne kawai a tsaye musu da hukuncin Allah cewa sun yi ridda a kashe su ko kuma da ƙarfin tsiya a cire su misali an gane to kuma wayannan shugabanni suna da ƙarfi sosai sojoji na hannunsu makamai na hannunsu ga kuma idan duniya na kallon ku misali idan kun ɗauki makamai kuka yaƙe su za a daɗe ana wannan yaƙin kuma an daɗe ana wannan yaƙi ba lallai ba ne ku samu nasara kuma ƙarshen al'amarin kila ku kwana ciki yanzu ku duba siriya yanzu su wane ne suke shan wahala yanzu a siriya talakawa sannan yan tawaye da suka yi shugaban tawaye yanzu al'amari ya kai ƙarshe yanzu kusan an kusan kwace garuruwan da a hannun an kashe miliyoyin mutane kusa na kuma garuruwan yanzu da suka yake su. wato ita siriya ta kusan kwacewa shugaban ya kusan kwacewa yanzu a hannun su. da taimakon rushiya to yanzu yakin da aka daɗe yana mai burin yakin burin yakin shi ne a cire shugaban shugaban yana raye har yanzu ba a kashe shi ba ba a cire shi ba amma shugaban ya sa an zubar da jinin mata da ƙananan yara da manya-manyan mutane garin an yi rugurgu da shi kuma ji wani aiki ka na waje yanzu Wa ya samu nasara yanzu kusan nasara na hannun shi to wannan idan ana nuna wa mutane kuskuren yin kuruji wannan shi ne dalilin da ya sa ake nuna musu ba wai ana jin tsoron a yi fito na fito ba ne sakamakon abin yanzu nan abinci ake rabawa a garin wallahi kaga yadda mutane ke rigirgi kowa wannan na dukan wannan wannan so ya ci ya bashi abinci saboda yunwa ya kai musu intaha akwai mutanen da aka tsare su fiye da wata guda abinci bai shigo garin sai da abincinsu ya kare kakaf kuna duniya na ta ihu yara suna ta ramewa wasu na zama ƙwarangwar saboda tsaban yunwa to duk irin wannan gaba ɗaya idan za a yi kuruji ba a tunanin wannan za a iya yin wani irin yunwa mai tsanani za a iya yin rashin lafiya a buƙaci asibiti na asibitin an tanada sannan idan ana yakin in makamai ya ƙare wani mataki za a ɗauka shi dai shugaban da yake mulki da zarar makamai sun ƙare kawai zai je siyo ne ya dawo da su zai je ne kai tsaye ya siyo wasu kasa za su taimaka mai za mu a taimaka mai da sojoji yanzu ka duba kaman shi wannan al'asar din nan na siriya yakin da yake yi saboda shi ne shugaba wanda yake mulki su sauran da suka yi suka doki makami zuwa yan tawaye a ka'idan duniya ma kowa na iya taimaka ma wannan shugaban shi sa iran cikin kwanciyar hankali ta ta zo ta yi dumu saboda ɗan shi'a ne ɗan uwanta kuma shi ne mai mulki ta zo ta yi dumu da makamai da komai ta taimaka mai kai ta ɗauko hayar roshiya ma ta ce roshiya ta zo duk makaman da za a mallaka wajen yaƙan ainihin wayannan yan tawaye su za su biya ko nawa ne iran su suke kashe kuɗi duk makaman da russia suke banna a nan wajen sannan kuma ta kwaso mutanen ta hezbollah na lebanon su taimake ta mutane da suka suka suka shiga yakin to amma su wayannan a ka'idan yaki saudiya na so su taimaki wayannan saudiya sun yi iya kokari ita kanta america to saboda kasancewa in ta shiga za ce ta taimaki in tawaye saudiya na so ta shiga wato a ka'idar duniya an ta shiga tayi yi laifi saboda ta shiga ma'asar cikin garin shi ba da izinin shi ba amma su wa'annan ba garin su bane yan tawaye ne su duk da su sun fi shi gaskiya amma shi shugabanci na hannunsa dole ne su ne masu laifi idan mutum na faɗa da baban shi duk laifin baban waye mai laifi yaron shi yaron da ya zo ce zai faɗa da baban shi to kawai ko da ya nufi baban baban duk abin da baban ya mai fata-fata ba yare ce zai ɗaura ma zaci Allah ya buge baban su shi ai ba shi da kunya ku gane to wannan ne abin da ya faru ga su Siriya. duk duniya gaba ɗaya yan tawaye sun taimaki gwamnati a su an taimaki gwamnati su ba taimaki nan ba to shi yasa yanzu an ci karfin su ita Amerika tana dan ba da makami ne kuma makamin ma daga baya aka ce duniya sun ce a daina ba su makamai kun gani yadda abin yake saka shi wannan kuruji farko zai baka sha'awa amma karshen al'amarin yana janyo bala'i ne ga al'umma musulmi baya janyo alkhairi eh, eh. na'am tare da wannan bala'i da wani a duniya suna a hudu ba mu da wani bangane da suna zai cewa wannan abin kurasi nan wai abu ne mai kyau to ina zama mai kyau yanzu malam wayannan ƙananan yaran da suke ta mutuwa yaran da suke ji masu gudun hijira shi wannan mai hudu mai yanayi tana da mun za su gudu yanzu duniya ne muka sai karɓi masu gudun hijira kusan kasashen turawa ba sa son ma a ringa shiga musu garuwan ana ta wulaƙanta yan gudun hijira ko musulmi ne kaga mutum ya gudu ba shi da abinci ba shi da komai Allah kaɗai san inda za shi misali to wannan mai hudu mai tana da musu ta shi ne kaga ba in za ka yi abu ka zan ka mai abu ka tanaji duk abin da za ka yi don ka ba su kariya an gane na amuje ma za yumkin an ta'amalu me yake yiwuwa ku aikata ku haula il kuffar in tallo min biladin islam wato ga kafirai nan sun mamaye garuruwan musulunci ga sunan falastin an mamaye na wana ma mu ga munan abun bakin ciki an jarabe mu bi biladin yahud ne falastin ga mamayen yahuda ga falastin an jarabe mu fa ma za nan tadiu me muke da iko mu wa antum da ku ma'aikata tare da wannan hatta tattabi'u an ma al-hukam allazina an nau min al har ku samu iko ku tare da sarakunan da kuke zaton cewa su kafire ne misali yanzu kwato Falastin shekara nawa tun kafin a mu duka mu nan wajen ku ne suka san lokacin da Isra'ila ta mamaye Falastin amma abin mamaki ga Iran nan tana ta tara makamai har tana so ta yi nuclear bomb amma ba ta taɓa jefa ko bullet guda ɗaya zuwa ƙasar isra'ila ba fitinan iran gaba ɗaya ya ƙare ƙasashen larabawa ne iran duk ƙasashen larabawa ta dasa mutanenta ƙoƙarinta a kifar da gwamnati ta mai da gwamnati ya zama na shi'a wannan shi ne ajandar iran da can larabawa ba gano ba ita iran duk ƙasar duk inda tana da wakili a ƙasar za ta sa shi ta mai tarbiyya daga bayan ya tara jama'a sai su mai da makamai wannan shine abin da ya faru a Palestine a nan Lebanon labanan ayatollah nasarullah tarbiya ne na iran daga baya a hankali a hankali da ya tara jama'a ya zo ya ta yaudara cewa za a yaki falastin ne jama'a suka miƙa mai wuya ashe iran ta tanaje shi ne dai yaƙi halin sunna yanzu ta ba shi makamai yanzu ya kafa gwamnati cikin gwamnati yanzu ƙasar labanan yanzu ba yadda za a yi shi yana da makamai yana da sojoji nashi na kan shi na Allah, kamar yadda gwamnati ke da shi wanda a duniya gaba ɗaya ba taɓa yin haka ba a ce ga wata gwamnati cikin gwamnati kuma yana mulki mulki shi daban na gwamnati daban kuma a cikin majalisar lebanon akwai mutanen shi dole za a yi siyasar lebanon yanzu da shi a ciki sannan sun so su aikata irin wannan da kasar bahrain saudiya ta gano ta yi ruwa ta yi tsaki ta yi maganin abu da kasar bahrain lokacin da suka yi hijira a lokacin da aka yi wani yaki sai sarki ya tausaya wa mutane cewa musulmi zo su yi gudun hijira zuwa garin shi iran sai ta yi amfani da wannan dama sai ta turo mutanen ta yan shi'a zo zauna a bahrain har ya zama to shi'a ta sabu sabu ahalu suna yawa a bahrain to daga baya suka ce kawai ai sarauta zalunci ne sarkin da yake mulki kawai ya zo a yi zaɓe kawai a yi zaɓen demokaradiyya na ka yi zaɓe waye zai ci shi suka ce a yi zaɓe to kuma wato sarkin da yake da a yi zaɓe suka yi zanga-zanga to da ba dan tsayuwan Saudiya ba Allah ta'ala ya taimake sa'an nan Saudiya al'amarin ya zo aka ci karfin su misali to sai Saudiya ta riga ta fahimci ga gashi kuma sun ƙara taimaka ma 'yan huti na Yaman sun ba huti makamai da komai da komai a kifar da gwamnatin Yaman kuma an kifar da gwamnatin Yaman ana so a zo ma tunda ita Yaman tana da boda da Saudiya da zarar sun samu nasara a nan wajen sai zama to za su kai wa Saudiya hari cikin sauki za su yi amfani da gwamnatin Yaman a kai ma saudiya ta gano shi za ta tsaya tsayuwan daka yanzu akan yakin da ake a yaman ya zama ta shiga yakin kai tsaye Kuma tana taimaka ma ainihin shugaban da aka sa ta ɗaura shugaba yanzu saudiya ta ɗaura shugaba nata kuma ta ci galiban yan huti ana nara ta yaƙi misali kun ga duk wannan gaba ɗaya al'amari ne wanda za mu fahimci yaudaran iran da da gaske da cewa ajandar iran isra'ila da mun ga koso ɗaya ta kai musu hari da ba za ta tare cikin ƙasashen larabawa tana ta taimakon su da makamai ana ta zubar da jiri ba misali kun gane ashe magana yanzu ma mai falastin ai alhaki ne na musulmin duniya gaba daya a tabbatar da an kwato falastin amma me muka yi sai da duk shekara a yi zanga-zanga udus day abinda ya shi a suke kenan udus day a yi ta zanga-zanga a najeriya ga isra'ila kusa da iran ya kamata suka yi ɗan zanga wani lokaci su ɗan shelin ko su ɗan wurga na tura wani mizal ya shiga cikin isra'ila daga mai zai same su Kuma yanzu wannan ko Allah ta'ala shi kiyaye na sai ne a mutsayana sai ne annahu alwadih na ne a kwarai da gaske ilan kuma duk wata kungiya da ka sani na duniyar nan na kungiyar da ka suna kungiyar ta'addanci suna da alaƙa da Iran duka hatta alƙa'ida tana da alaƙa da Iran saboda ba za ku taba ganin kun ga ana kun ga ta Saudi ana dan kai maka kuna bakin waci kun taba jin an kai ba Iran hari tunda kuke saboda su ne suke fond su suke daukar nauyin duk wasu kungiyoyi da kungiyoyi kundin ba da kuka gani irin nan suna ba su makamai suna ba su kuɗi dan su yi su yi tawaye ga mutanen kasar su wannan shi ne Allah Bismillahir Rahmanir Rahim al-manqus wal da manqus da maqsur da mamdud na'am da hukunce hukuncenta wajen ifradiha wajen kadaituwanta al-amsila adal al-qadi alqali yayi adalci alqadi a ganin akwai alif da lamun ko kuma sai yawon na mankusa ya tabbata alƙadi na sauka a kwari nazaltul wadiya ko nazaltul wadiya za a mai fata na sauka a kwari nazaltu ila ra'i na yi kallo zuwa ga ra'i za a mai sukun ko nada munadi nada munadi shi wannan wanda bai da alif da lamun inda na alif da lamun me za ce nadal munadi nadal munadi kaga zai samu ya'un ko amma idan an cire alif da lamun zai zama to ya'un din sai a cire shi sai tanwini ya zama iwadun anil muzaf a iwadun anil mahzuf a gane da fi'il madi mabni ala al-fata al-muqaddara ala al-alif mana min zuhuriha at-ta'azzur munadin fa'ilun marfu'un bi damma al-muqaddara ala al-ya al-mahzuf wa tanwin iwadun anil mahzuf an gane yau wannan sahatu bagiyan na yi nasiha ga mai zalunci bagiyan bagiyan kaga an dawo da wannan yawon din wajen nasaba saboda shi wajen nasaba za a sa mai fata shi yawon din sai a dawo da shi azgaitu ila da'i na yi sauraro na karkata zuwa ga mai kira azgaitu fil fayil ila harfu jar da'in iso majrurun bi ila wa lamar jarhi al kasra al muqaddara ala an gane ku zazal haya wa tanwin iwadun anil mahzuf shi ya wanda jadda tanwin ya zama iwadun an jadal haya ko girgije ya yi kyauta shi wannan kuma mai shi maqsur ko kuma mai alifun ne shi yana da alif da lamun ana tabbatar da alifun din jadal haya jada fi'il madi mabni al fati al haya fa'il marfu al wato na shimfida asara na yi shimfida a ƙasa iftarashtu fara na yi shimfida a ƙasa iftarashtu fil wa fa'il asara maf'ulun bihi mansubun bil fata al muqaddara ala al alif mana min at ta'azzur kaga dai alifin ya bayyana hmm. nazartu ila sana na yi kallo zuwa ga haske nazartu fil wa fa'il ila harful jar as-sana'izu majrurun bi ila wa lamar jarihi al kasra al muqaddara ala al alif mana min zuhuriha at ta'azzur ja da fatan to idan an sami alif da lamu me za a ce jadal fata, ko don a cire alif da lamun sai a sa tanwini ya zama iwadun anil mahzuf din nan wannan mata alif din sai tanwini ya zama iwadun an wannan mata alif sai zama ja da fi'il madi mabni al fati fatan fa'ilun marfu'un bi damma al muqaddara ala al alif al mahzuf wa tanwin iwadun an al mahzuf na shiga wajen wasa da kaltu filo fa'il malha maf'ulun bi masubun بالفتح شيء المقدران يعني على الألف منا من زوري التأذر اتكات على أسا نادو غرا كان سندا اتكات جلو فايل على الفجر جر أسا اسم مجرور بألا ولا من جره الكسرة المقدرة على الألف منا من زوري التأذر وقس على ذلك نكتفي هنا إن شاء الله نعم إيه؟ أي أي ذاك الوقت في ثلاثين كيف hal ata alal insan hinun min ad-dar lam yakun shay'an mazkura kai cewa kai cewa ai shine madalib ne hmm ai wakafi ake yi na farko mai farko mai wani in ta tawa da ko tara zan kuya ya rikin zan kuya nan kuya na ita karatu ai za a ta yi ai ma dama za ku tsaya ai za mu ita karatu ba muke so hmm. Allah ta'ala shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك